الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف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 واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu <clears throat> ya bude godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na laraba sha biyar ga watan ramadan a shekara ta dubu 1434 wanda ya daidai da 24 ga watan bakwai a shekara ta uku. kuma kamar da muka ji ماذا يكرن تامنا قول الله تبارك وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف الآية amma kafin tattaunawa akan ma'anoni wannan aya kamar yadda malam sa'adi ya kawo mana za mu ji wasu tambayoyi kuma sannan mu cika abin da muka yi alkawari a kansa wasu 'yan matsaloli da suke da alaka da matsalar saki wadda insha Allah zai zama daga ita din mun gama da wannan matsala din sauran abubuwan da suke zuwa gaba dama duk da dai ba lalle mu iya gama waɗannan ayoyin a yau ba <clears throat> guda biyu amma dai za mu yi gwargwadon abin da zai yi insha Allah wannan yana cewa malam menene hukuncin wanda suke cewa je ki gidanku sai bayan kwanaki sai su je su gidan su matar shi iya abin da ya faɗa kenan ban san <clears throat> me yake so kuma ya faɗa ba haka ya ce menene hukuncin wanda suke cewa je ki gidanku sai bayan kwanaki sai su je su gidansu matar to akwai bukatar ya sake rubutowa ya bayyana me yake nufi wannan kuma na sha menene hukuncin mazan da suke dukan matansu sannan kuma su sake su to <clears throat> wannan haramun ne in ba a dalili na ladabtarwa wanda ya zo a lafazin qur'ani wanda allah maɗauki ya bayyana ba amma an haka kawai don nufin mutum ya saki matarsa kuma sannan kafin sakin kuma ya bi ta da duka bai kamata a ce an hada da duka kuma da saki ba wannan ba a yi rabuwa da ihsani ba magana duka wata matsala ce babba da a zamani yanzu ake yawan kuzuzuta magana akan dukan mata dukan mata saboda an samu lafazinsa a cikin alkur'ani masu kokarin su ce don me ake haka ko saboda kare 'yancin mata a irin mahangar kasashen yamma da kuma dai waɗanda ba ruwansu da addinin musulunci suka mai da hankali akan wannan matsala har wani ma ya ce don me za a ce za a daki mace to kasancewar abin ya zo a cikin alkur'ani duk da cewa alkur'ani ba umarni ya cewa kawai ka ɗauki bulala kai ta dukan mata ba sai da aka faɗi maganin nushuzi nushuz shine karkacewa ta ɓangaren babu da'a kuma sannan la'alla ana aikata wasu abubuwan marasa kyau wanda an yi wa'azi an yi nasihar an yi nasihar abin yaƙi kuma an ƙaurace mata a wajen kwanciya abu ya gagara sannan kuma sai a sai kan wannan duka ne duk malaman duniya sun yi ijima'i babu wanda ya halatta a yi duka dukan da yake zai cutar da jiki balantana har a zuwa ɗauke shi ya zama wata matsala amma lafazi duk inda za a sami in kana da damar da zaka iya maganin kowace matsala ce ba tare da duka ba wannan ba zancen mata kawai ba ko ɗanka da ka haifa wajen tarbiyya in zaka iya maganin matsalar da yake ba tare da dukan ba to ya fi ka gamsar da shi yawa musamman halin da muke ciki yanzu zamanin da ake ciki na na buɗewar ilmomi iri-iri kowa zai je ɗauko wani ilimi ta wata hanya intanet ne facebook waye waye waye abubuwa da yawa ga sanan wani yana ɗauko tunani ya kawo gidansu to mu kokarin mu saba da iqla'in ya'yanmu mu gamsar da su abu kaza ba daidai bane ba na cewa duka kwata-kwata ba bai zo a shari'a ba kar kuma a fahimci haka daga zance na ya zo a shari'a amma kuma kar ya zama cewa shine asali ko wajen alaka da ɗanka kar ya zama cewa asali shine duk abin da zai maka ka kai duka duka baya maganin abubuwa da gaggawa ya fi ƙara sa a ji tsoronka maimakon a ji tsoron Allah yawwa ka yi ƙoƙari ka kuma abin da za ka samu yaronka shine tsoron Allah ba tsoronka ba to haka mata ba a kai ga a ce a yi ta duka da sauransu ba wannan dai ba daidai ba ne ina ne ina hukuncin wadda suka yi alkawari kafin su yi aure cewa ba zai ƙara wata matar ba kuma bayan auren sai ya ƙara to asali wannan shi kansa sharaɗin ko da shi ya karɓe shi to sharaɗi ne da ya saba wa dokar Allah yau tunda Allah maɗauki ya halatta a yi abu abu halal ne bai halatta kuma a zo a tsuguna a ɗaurin aure a sa shi a matsayin sharaɗi cewa ba za a yi shi ba wannan ba ciki da haka in ya karya miki ma ya yi aure wata ba shi da laifi hmm. kuma dama asali bai kamata ya ɗauki wannan alkawarin ba la'alla eh, kwaɗayin a bashi amaryar ne a lokacin yake ga zai daɗaɗa mata zuciya bari ya gaya mata irin wannan kalmar to kuma daga baya sai ya zo ya ji cewa ba zai iya ba wannan kuma yana cewa malam ɗan uwana ne muke kwana ɗaki ɗaya amma kullum bayan sahur sai ya kama waya wasa da waya in ce masa lokacin sallah ya yi amma sai na dawo daga masallaci karfe takwas ko goma sannan zai yi sallah sannan kuma ah, to ma'ana a cikin ko to ko yana aiki a cikin gwamnati kazalika kullum sai karfe bakwai zuwa da rabi sannan zai yi sallah ma'ana in a kwanakin aikin gwamnati ne kuma ya shirya ya tafi aiki baya makara amma sallah kullum sai ya makara to shi ne ce na yi masa magana ce mai laifi na to sannan kuma yana cewa malam an ce in an yi shafa'i da wuturi an rufe sallah kuma ta fi falala ya ce to ina son yin sallar dare ina son yin shafa'i da wuturi a jam'i yaya zan yi sannan kuma eh, da wata ta uku sun wasu goyo suke wa tambayoyin nasu maimakon ya daya a takarda daya sai mata 'ya'ya eh, shiga da fitar lokaci da ranar fara zaman masallaci na azumi yana so ya ce itikafi mm. to na farko da yin wannan nasiha da kai wa dan uwanka ka kyauta Allah saka maka da alheri duk mutumin da yake zama da dan uwansa dama wajibinsa ne ya kula da addininsa yana cikin tabbatar yan uwantaka mai kyau haƙƙin dan uwanka a ka in ya nemi nasiha kai masa to idan ku ka gan shi akan abin da ba daidai ba dama wajibi ne da ka yi mubadarar yi masa nasiha ko bai nema ba musamman yanayin abin da bai dace ba musamman kuma akan harkar sallah harkar sallah yan uwa a daina wasa da ita sallan nan fa ita ce musuluncin nan yawa bayan abin da ka sa a zuciyarka na aqida in za a shigo cikin ayyukan gaɓuɓɓa to farkon abin da ake dubawa farko shine sallah duk wanda yake wasa da sallah kuma har zai zauna da gangan a ce tashi ka yi bai yi ba kun san fa akwai maganganun malamai akan mutum yana zaune haka kawai ya ƙi yin sallah har lokacin ta ya wuce da gangan ya ƙi to ana sa akwai masu hukuncin kafirci fa a kansa gwagwadon maganganun malamai aka akwai hatsari mutum ya rika wasa da sallah haka kawai ba magana ce ta ganin dama ba ko ka ce sai ka tara ta sannan daga baya karama Allah subhanahu wataala ya sa mana wannan sallan ne dama ya hada ta da lokaci inna salata kanat ala muminina kitaban mawquta kitaban ay shay'ul alladhi ujiba abinda yake wajib abinda aka wajabta muku abinda aka dora muku farilla shi ake nufi da kitaban anan mawqutan kuma abinda aka yi wa lokaci don haka ashe kenan tun da dama asalin zuwanta ta zo a wajibi ta zo kuma tare da lokaci to ba zaɓin ka ba ne lokacin zaɓin Allah ne shi ya zaɓa ya ce ga lokacin da za a yi sallah da haka baka da damar ka ce za ka yi abin da ka ga dama yana da kyau da Allah a gyara harkar sallah kuma duk mutumin da zai wannan kuma gashi sa biyu yana wasa da waya wannan eh, tsaurin kan da ake wa Allah ya yi yawa yawa akwai hatsari sosai ga musuluncin mutum magana ce ta fita daga addini ba magana ce ta kayi sabo za a yi maka abin nan ba wannan kula da wannan ame da hankali sannan tambayarsa ta biyu da yake cewa shafa'i in an yi shafa'i tare da liman misali ya yi shafa'i ya wuturi yana so ya yi a jam'i kuma sannan yana so ya yi sallar dare ba wanda ya hana ka kai sallar darenka bayan ka yi shafa'i tare da liman ka yi wuturi ko da ka yi wuturi wuturin ne ba a yi sau biyu a dare amma in ka so bayan liman ya gama nasa kana so a cikin dare ka tashi ka ƙara na filfili ka yi yawwa har gwargwadon da ka so kawai wuturin ne karka maimaita kai ta yin biyu biyu a ƙarshe dare zai rufe ka wutiri ne in ka hada da wancan na liman da kuma wanda ka kara ba ka ba matsala ah, wannan kuma ban fahimci tambayar da yake nufi dangane da shiga da fitar lokacin itikafi ba na Allah mun zo nan gaba kafin itikafi ma magana da wasu abubuwan akan ka'idojin itikafi kila zai zama masa amsa ga abin da yake so sai ina tambaya dangane da matar da take haila sai ta ga alamar tsarki sai ta yi wanka ko sai take kokonto na sai take kokonton yiwuwar wankan nata kuma tana azumi sai ta sha azumi to malam mai hukuncin azuminta to wanda aka ce ta ga tsarki ta yi wanka kuma mai dawo a ce ta bar azumi in har ta ga tsarkin da gaske ta tabbata kuma tsarki ne to bai halatta ta koma kuma ta ci abinci ta aji azumi ba wajibi ne ta ci gaba da azumi idan kuwa ta ga wani abu ne na guntun alamar jini bai gama daukewa ba shikenan tana nan a cikin haila hukunci ta hukunci mai haila ne tunda dama abin da ya shafi a wannan alamu ko da kudura ne da sufra da ake cewa ruwa gurbatacce da ke biyowa haila in tare yake da haila to hukuncinsu su in ku sai da aka yi tsarki tsaf sannan kuma aka gan shi daga baya to la yu'addu shay'an kamar da hadisin ummu atiya kamar da muka sani yake fa'idantar da haka da haka wajibinta ne idan ta san ko kwanto ne kawai yasa har ta fasa azumi to za ta rama azumi Allah kiyaye wannan kuma da wasu abubuwan da ya kawo da larabci yake tambayar shi bu'u ra'isi min kitabati hadhihi ilayka والاستفتاء منك على مرأة أدخلت على قوم من ليس منهم yana tambaya ne akan wata mace ta shigar da wani mutum wanda ba dan gida ba ta shigar da shi gidan fa'an jabat akthar min arba'a hatta haifi ya'ya har hudu abinda bai bayyana ba anan shine ta shigar da namiji ne gidanta akan gadon mijinta ta sadu da shi aka sami ya'ya hudu ko kuwa me yake nufi ibafatan ila ma taqaddama ma'ana har da tana da wasu 'ya'yan fa asbahu sittata aulad suka zama 'ya'ya guda shida au saba ko bakwai to yace wata rana ana nan kuma sai ta ji wa'azi ta ji wani malami daga cikin malamai yana wa'azi ya ambaci wani hadisi hadisin da abu huraira ya rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ibnu hibban ya sahaha shi sai ta rude ta samu rikici ta yi nadama ta zo tana fatawa mai hukuncin waɗannan 'ya'ya a wannan hali to a dunkule dai abinda la'allat mai tambayar yake nufi mace ce ta yi zina har ta haifi 'ya'yan da ba na halal ba yawwa kuma to irin waɗannan hali dama wajibi ne na farko ta tuba ga allah don da mamaki a ce tana da aure ko bata san zina ba kyau ba har ta haifi 'ya'yan da ba nata ba kuma sannan to la'alla ta ji wa'azai ya ruda ta ya rikita ta shi yasa har ta zo amma da tana yin abin ta san laifi ne amma dai tana wasa da shi to ta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma 'ya'yan da ta shigar a wani gida ba 'yan gidan bane yawwa muddin idan dai har mai gidan ya sani to wajibi a san cewa waɗannan ba 'ya'yansa bane kar ta ha'ince shi sai idan shi ya so a rufe asiri a yi shuru baya san iyalinsa wani abu ya faru duk da cewa wannan kuma wani alama ce ta kamar da wasu malamai suke cewa alama ce ta da yuthi mutum yana ya san matarsa ta yi zina har ya yadda ya ci gaba da zama da ita yawa amma in ya ɗauki babin rufan asiri ya shiru da nan can wannan wani abu ne shi da ita su tuba ga Allah shi ya aikata haram yadda ya ci gaba da ita da zama da ita yawa ita ma banda haram ina ta ta tuba duk da inda shari'a za a kai ta kara to hukunci da za a yi mata mun san shi yau to in ya so ya rufa asirin kar a yi mata hukuncin shari'a shine sai a shiru amma kuma wannan abin da suka aikata haramun ne Allah mu dauke sauki wannan kuma yana cewa matar ko dace yawa ai ce malam wannan halin da ya kasance matar da mijin ba su gamsu za su yi wa juna adalci ba amma sun yarda su koma saboda kawai sun dubi maslahar yaran da ke tsakaninsu to a wannan yanayin in sun koma suna da laifi to ba za a ce suna da laifi ba kasancewar shi kansa lura da halin 'ya'ya wata maslaha ce yawa maslaha ce da ya kamata ko don 'ya'yan sai su daidaita kuma su zo su ci gaba da bin dokokin allah ne ma'ana abin da da suke yi na saɓani wanda ya haifar da arabu ko saboda 'ya'yan su yi wa junansu wa'azi a kar su lalata wannan aure nasu su koma allah ya kyauta ina ji wannan da yana ishara zuwa ga abin da makaranta jiya ne ko cewa in sun san kansu cewa ba za su iya hakuri su bi dokokin allah ba to kar su kome eh to amma maslahar 'ya'ya kuma wata maslaha ce babba wanda ita kanta shari'a tana kallanta da abar 'ya'ya su zama taltal bataite nan ba can nan ba can ba can ba nan ba wanda a ce an lura da maslahar tasu wannan yana cewa dan uwana ne muke kwauce wannan dama ya yi ta kwanaki ya ji ba amsa ba shine ya sake nanatawa jiya to ga ta an yi sai a haƙuri wannan kuma yana cewa allah saka wa malam da alheri amin ce malam ni ne na ƙaro eh, <laughs> na ƙaro taki ko taku biyu a ɓarawan kwararo na gina shi a gidana Eh, ai abin nan kudu kawai cewa ɓarawan kwararo ko ban san hausar a wani garin ba in ce ɓarawan kwararo dan siririn lungu tsakanin wani gida da gida bai isa a gina wani fili ba amma kuma da dai aikinsa shine aje a faɗa ko to shine sai ke cewa ya jawo taku biyu na ɓarawan kwararo ya gina shi a gidansa ko kuma wato barawan kwararon mutane ba sa shigewa sai kofa ɗaya kawai ya ce ni kuma sai na gyara shi na ƙaro taku biyu na juya ƙofar gidana ta ɓarawon kwarara to malam a wani hali nake to abinda da za ka yi anan shine na farko a tabbatar da ɓarawon kwararan nan mallakar waye a cikin filin waye ke tunda duk inda ka ƙasa akwai mai ita ko ta takace kai ko ta maƙocinka ko ta gwamnati to ba wannan ba ta fita daga wannan yawa ko ta ka ko ta makocinka ko ta gwamnati da aka ka bincika a je a samu plan din in akwai plan na yadda unguwar take in ya tabbata naka ne baka yi laifi ba in ya tabbata na makocinka ne ka mayar masa ko ku yarjejeniya ya sayar maka ka biya shi kuɗi in kuma na gwamnati ne ka je ofishin aban kamar da ake cewa yanzu ka nemi izini a bar maka tare da cewa duk lokacin da suka ga damar za su yi wani abu kuma suna da damar kwacewa haka tsarin su yake shi kuma mun fahimci wannan yawwa to in kai wannan kana da izinin ka ci gaba da zama in ba haka ba kuwa to kana da laifi in ka san na wani ne ba naka ba sai ka yanka kuma kake ci gaba da zama to yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar da mu za a yi tatwiqin mutum da shi ranar tashin alkiyama duk zirin da mutum ya sata Allah subhanahu ta'ala ya sauke to abin da ne mana magana zamu je yau dangane da abubuwan saki saki na sunna da saki na bid'a saki na sunna ba shi da matsalar fahimta shine sakin da aka yi shi na farko ba a cikin haila ba sakin da aka yi shi na biyu ya zama a cikin tsarki tsarkin da ba a sadu da matar a wannan tsarkin ba ma'ana mutum yana zaune da matarsa ya so ya sake ta tana cikin haila to ya haƙuri ya bari sai ta gama hailar ta shiga tsarki tana cikin tsarkin nan to sai kafin ya je ya kwanta da ita ya sadu da ita sai ya saka ya yi wato abin da zai na hukuncin saki sai ya sake ta wannan shi ake ce ma saki na sunna kuma kada adadin sai ya wuce daya kada a yi biyu kada a yi uku kada a yi sama da haka yawa a yi guda daya ko da guda biyun a lokaci guda ba na sunna bane yawa na sunna shine a yi guda daya in aka yi na guda biyun shi ma laifi ne tare da cewa bai kai matsalar idan aka aukar da guda uku a kalma ɗaya ba da fatan mun gane ba haila ko ɗaya kenan ya zama a cikin tsarki tsarkin kuma ba a taɓa matar ba sannan ya zama guda ɗaya kada ya zama fiye da haka in ka rike wannan to wannan shi ake ce ma saki na sunna saki na bid'a kuma yana da surori wasu malamai sun kawo surori kamar shida zan ambata mana na farko shine at-talaqu fil haid saki a cikin haila tunda dama mun faɗi cewa na sunna shine kare zama a cikin haila ko to ashe idan aka yi saki tana haila to an yi saki na bid'a tattaunawa da malamai suka yi a nan shine ko ita ce shin idan aka yi irin wannan saki sakin ya yiwu ko bai yiwu ba akwai tattaunawa mai tsawo da malamai suka yi a wasu malamai suna cewa ya yiwu wasu kuma suka ce bai yiwu ba haram mutum ya aikata to akwai matsaloli akan wannan kauli da naga wasu malamai masu bincike a wannan matsalar suka tabbatar shine cewa in aka yi shi ya yiwu ne ya fi daidai yawa in an yi sakin duk da akwai kauli na ibnu hazmin ibn taimiyya ibn qayyim a cikin igafatul lahfan ya yi intisarin wannan kaulin sosai har ya kawo dalilai da har ya farin cikin tabbatar da wannan kadiyya cewa haka take su su malamai suka ce gaskiya abin an gina shi akan wata riwaya ta hadithin abdullahi dan umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a mai da matar bayan ya sake ta je mun yi maganar nan ko to akwai a cikin riwayar ma daya daga cikin malaman da na ga bincike a wannan yana cewa ibnu hazmin shi ne ya ɗauko wannan riwayar daga gunsa ibn taymiya sai ibn qayyim suka yi amfani da wannan lafazin na wannan riwayar alhali in an koma cikin musannaf na ibn abi na ibn abi abubakar ibn abi shayba shi ya ruwaito wannan riwayar akwai gutsiran hadifin da ba a kawo ba da an kawo shi da ba wannan kaulin za su ɗauka ba ya kuma samo kaulin cewa an tambayi ibn umar ne cewa a ya ataddu ayyutaddu bi hadhihi al aw bi tilka al shin za a lissafa wannan hailar shi aka tambaye shi sai ya ce la ba za a lissafa da wannan hailar ba wajen lissafin tsarkin matar ne idan aka saki mace cikin haila tambayar da aka tambayi abdullahi dan umar ita ce shin wannan hailar da aka saki mata a ciki in aka tashi lissafin haila uku da wannan a ciki sai shi ba ta ciki to amma da aka hakaito ibn hazmin da ya hakaito wannan hadisin bai ɗauko shi da wannan kalmar tilkal haida ɗin ba sai kawo shi wannan za a lissafa ko ba za a lissafa ba sai shi ibnu umar ya ce ba za a lissafa ba sai aka ɗauki wannan a matsayin cewa me ba za a lissafa ba shi sakin kun fahimci abin ma'ana sai aka waɗanda suka ɗauki wannan ƙaunin sai suka ɗauki cewa sakin nan ba za a ɗauke shi ba sai zama cewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce muruhu falyuraji'ha ko umarce shi ya mai da ita sai aka fahimci cewa ai wannan ya ce a dawo da ita ne ba wai dan a saki bane su ko jumhurin malamai suka ce a'a tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a umarce shi ya mai da ita to ai saboda ta saku ne shi yasa aka ce a mai da ita lafazin komai baya zuwa in ba a saki ba wannan da in kun koma cikin littafan da malamai suke magana za ku gani don haka dai kauli rajihi shine idan mutum ya saki matarsa tana haila ya yi bid'a amma sakin ya yi yawwa na biyu at-talaqu bi tikrarin lafzi thalatha wannan mun magana a kansa mutum ya saki matarsa da maimaita lafazi sau uku ya ce anti taliqun anti taliqun anti taliqun wannan shi ma bid'a ne yawwa yana cikin bid'a kuma mun magana akan me hukuncin ya yiwu ko bai yiwu ba gwargwadon sabanin da malam suke mai karfi akai yawa akwai dalilai masu karfi a wannan gefen akwai dalilai masu karfi a wancan gefe na uku daga cikin sura na sakin bidi'a shine at-talaqu fil ghadab mutum ya saki matarsa cikin fushi ya yi fushi janjan kuma sai bude bakin bakinsa ya ce ya saki mata wannan shi ma sakin bidi'a ne don haka ashe idan mutum yana son saki ya tabbatar da a nutse yake hankalinsa a kwance domin so ake dama ya samu damar ya nadama la'alla ya tunani ya fasa don sakin ba sansa ake ba in ku za a bi fushi to za a ita sakin mata saki cikin fushi malamai sun kasa shi kashi biyu zan gaya mana kawai kaulin da yake shine mai karfi ne sun kasa shi kashi biyu idan mutum ya yi fushi fushin da bai san halin da yake ciki ba ya zautu bai san me yake ciki ba kamar ka ce kamar hankalinsa ya taɓu to in ya saki matarsa wannan shine sakin da bai yiwu ba wanda annabi sallallahu alaihi faɗi cewa la talaqa fi iglaq babu saki a iglaqi iglaqi shine wato fushi mutum ya zama cewa hankalinsa bai san ma me yake ba yawwa la'alla ya faɗi wata kalmar ma bai san me yace ba to a irin wannan shine zai zama a sakinsa bai ba in ya zama ba shi da wa'ayi mai wa'ayi bai san halin da yake ciki ba in kuwa mutum bacin rai ne amma ya san halin da yake ciki to in ya saki jikin fushi saki yayu mun kuma san kowa zai iya bambancewa tsakanin halin mutum ya san me yake da kuma halin da mutum bai san me yake ba yauwa kar mutum ya zo dama mutane sukan zo in suna son a gyara musu kamar da suke cewa su je a gyara aure bayan sun yi kato su sai a je malami ana fatawar a gyara to shi zai kawo hikayar tambayar yadda yake so ta yi masa daɗi shi yasa yana da kyau duk mai sauraron fatawa ya rika sauraron lafazin mutum ya ga ina ya dosa kuma hakikanin yadda abin ya auku kamar da an mata dama yana da kyau duk lokacin da idan harka ce ta saki a ce ga matar in shi cikin fushin ya faɗa ai da wani abu da za a ji na ƙara'in matar ta ji me ya faɗa kuma ta san abin da ya faru a lokacin da suke magana na haka za a san wani irin fushi ne ta irin wannan kar ya zo kawai fatawa a bashi amsar ta saku ko bata suku ba sai a auka kuskure don haka wannan halin bi mun fahimce su yawa in halin da yake cikin ya aukar da sakin nan ya san abin da yake yi hankalinsa na tare da shi to saki ya auku in ko bai sani ba saki bai ba na uku kenan ko na hudu suka ce daga cikin surorin sakin bid'a shine alhalifu bit talaq mutum ya rantse da saki rantsuwa da saki wannan ba al'adar mu bace shi yasa za ku ga sau da bahaushen ane masa wannan zai tambaya ya ake yin rantsuwa da saki ba ma yin wannan ko mutum ba ka ji mutum ya ce na rantse da saki to akwai a larabawa suna yi to haka shi yasa za ka same shi a cikin littafai malamai sun ambata mai hukuncin wannan ka an ya kula kamar mutum ya ce bit talaqi la af'alu kaza na rantse da saki ba zan aikata kaza ba to kaga wannan rantsuwa ne bi ko yau mutum ya rantse ne ba da sunan Allah ba to shi kansa wannan bidi'a ce sannan kuma a malamai suka ce wannan saki ba zai kama shi ba in bai aikata wancan abun ba domin me baya nufin saki dama Asalin so yake rantsuwa domin maganarsa ita ce yana kore yiwuwar yin wani abu so yake ce maka ba zan yi abu kaza ba to amma sai yake so ya karfafa shi da rantsuwa sai ya rantse ba da sunan Allah ba kamar ya ce ya rantse da rawanin wani ne ko wani shehu ko kabarin wani ko makamancin wani abu da wasu sukan girmama mun gane wannan wannan duk rantsuwa ne ba da Allah ba don haka hukuncinsa shine ba za a ɗora masa saki ba duk da cewa ya yi shirka karama ya rantse ba da sunan Allah ba mun fahimci wannan insha Allah don haka wannan saki ne nau'i ne na surar saki na bid'a kuma wannan saki bai kama mutum ba annahu halafa bi ghairi lahi na biyar talaqi la yaqa'u biha talaqu niyyar saki saki baya wato kulluwa illa idza lafaqa aw kataba ala waraqa mutum kawai ya ce a zuciyarsa yayi niyya bai fada wa matar ba bai rubuta takarda ba wannan shi ma ba saki bane niyya kun ga nan a wannan wurin niyya tana da bambanci da azma mun yi magana akan azma mutum da zai yanke abu a zuciyarsa ya kudirce a zuciyarsa bai yadda da Allah ba ya gama yankewa misali kun wannan yana da hukuncinsa amma wannan ya niyyar zai saki matarsa amma bai faɗa ba bai kuma rubuta ba to wannan saki bai yiwu ba hukuncinsa ɗaya da zancen zuci nan malamai suka riskar da shi sannan akwai at-talaqul mu'allaq shine na shida saki mu'allaki conditional saki wanda ka ya shi da wani abu cewa in abu kaza ya faru saki ya auku kamar misali mutum ya ce in kika aikata kaza to kin saku mun fahimta wannan yawwa ko kuma ya ce in na aikata kaza ko shi in ya aikata kaza ce matarsa ta saku ko in bai aikata kaza ba matarsa ta saku to shi ne malamai suka ce a nan sun saba in ya warware bai aikata wannan abun ba shine halifa ya samu hinf to faljumhur jumhur ala anna alaihi talaq cewa saki ya uku gare shi ma'ana matarsa ta saku yawa inda har bai yi wannan abun ba wasu malaman kuma suka ce a'a saki bai yiwu ba a nan tunda asali dama ba sakin yake nufi ba wannan yana daga cikin masu faɗin wannan akwai ibn taymiyyah yau shi da wasu suka ce asalin hukuncin wannan shi ma za a ba shi hukuncin rantsuwa ne ba hukuncin a saki ba domin asalin ya so yake ya ce shi ba zai abu kaza ba ko kuma zai abu kaza kamar wancan wanda ya rantsuwa ba da sunan Allah ba ne amma shi nan sai ya sa shi da sharadi cewa in ne abu kaza to haka nan zancen idan mutum ya ce wa matarsa in kika misali suna zaune a ɗaki ga kafet a tsakaninsu yana kan gado tana fitowa ta ce bari misali ta zo ta cire masa hula a ka sai ce in kika tsallake kafet ɗin nan kin saku misali shi wannan in ta tsallake din ta zo ta taba hular tasa ta saku ko bata saku ba malamai suka ce masu jumhurin malamai suka faɗi wannan cewa ba maganar rantsuwa ba ce in ta yi aikin haka din to ta saku wasu kuma suka ce a'a so yake ya hana ta wannan abun don haka zancensa asali bai taso don yana so ya rubu da matarsa ba so yake sai katta matso kusa da shi don haka kamar rantsuwa ne yake so ya nuna mata girman matsowar in ta zo to auren ta babu kun ga wannan dai sabani ne na malamai jumhur mafi yawan malamai suna ganin auren ma'ana saki ya auku wasu kuma suna ganin bai yiwu ba to akwai wata matsalar har yanzu da na ambata mana zamu magana akan ta dangane da wasu abubuwa na lafuzza lafuzzan saki shekaran jiya ne ko jiya ko na ambata mana cewa lafuzzan saki uku ne mun riƙe aiko akwai wanne da wanne hmm? ba ku rubuta ba yawwa akwai sarihi yawwa akwai wanne kuma akwai kinaya akwai kuma mai wanne lafzun ajnabi yawwa akwai sarihi akwai kinaya akwai lafzun ajnabi me sarihi me kinaya me lafzun ajnabi sarihi shine lafazin da yake kuru-kuru yake daga an ji shi baya ɗaukar fassara idan mutum ya faɗe shi za mu zo mu ji hukuncin da malamai suka yi in mutum ya amfani da lafazin sarihi misali mutum ya ce ya saki matarsa ya ce wa matarsa shi da ita ke yawance ya sake ta ya gaya mata haka to wannan lafazi ne sarihi inda malamai suka tattauna wani abu shine idan da misali sunanta taliku sunanta na yanka sunanta talik sai ya ya ce anti talik to za a ɗauka ya sake ta ne ko ku gaya mata ke gaya mata yake cewa sunan ki wance in akwai wannan shubuhar to kana aukar masa saki har sai idan ya tabbatar da niyyar hakan yake nufi in sunanta kenan sunanta saki na biyu shine kinaya ko kinaya kuma shine lafazin da lafazi ne da baki amma kuma sai ne shi ya fassara ya ɓoye kamar wancan lafazin jeki gidanku idan mutum ce jeki gidanku za a tambaye shi me kake nufi in ya ce saki to sannan kuma sai a san hukuncin cewa matarsa ta suku wancan lafazin ajnabi kuma shine mutum ya amfani da lafazin da ba shi da alaka da saki na min qaribin wala min ba'idi kamar da ba da misali mace mai misalin da muka yi nan kun manta shi ma misali mutum ya ce wa matarsa ɗebo mun ruwa ya sha idan mutum ya ce a ɗebo masa ruwa a sha ya sha akwai alama ta cewa yana son ya saki matarsa babu ba lafazi ba ne sarihi ba kuma ma daya ba ce mun gane insha Allah ya wato malamai suna cewa daga cikin wasu ka'idoji zan ɗauko mana wasu kaɗan ne daga cikin binciken wasu malamai da suka akan matsalar ɗan kaɗan dai za mu ji don fa'ida gwargwadon lokacin namu la'alla shi ya cinye mana wannan shine darasin baki da sai zama dai mun gama da wannan matsala mun gama da wannan takardun kenan ba mu gama ba mun gama hmm. ah, suna cewa saki yana aukuwa da duk wani lafazi da yake ya dullu alaihi duk lafazin da in an yi amfani da shi to za a fahimci saki to za a iya aukar da saki da shi suka ce haza bin nisbati lil qada'i aw diyanatan wannan ta bangaren qada'i ko kuma diyanatan wannan abun yana da muhimmanci in kana karanta littafan fiqh a babin saki suna kasa abubuwa biyu akwai abin da ake amfani da shi qada'an wa diyanatan akwai abin da ake amfani da shi qada'an la diyanatan abin da ake amfani da shi kuma diyanatan la qada'an me ma'anar waɗannan lafuzza qada'an ma'ana abun alkali in aka zo hukuncin alkali za a yi masa bayani to zai yi hukunci da abin da ya ji ne diyanatan kuma ma bainal abdi wa rabbihi shi ake nufi da diyanatan abin da ke tsakanin bawa da ubangijinsa akwai abin da mutum ba shi yake nufi ba amma ya faɗi wani lafazin la'alla alƙali ya masa hukuncin matarsa ta saku saboda an ji lafazin a bakinsa amma can a zuciyarsa ba haka yake nufi ba kaga za a yi masa hukunci qada'an shi ko diyanatan ba haka yake ba mun fahimci wannan yawwa wannan idan alƙali bai karbi da'awarsa ta cewa ba haka yake nufi ba domin akwai inda ake karbar da'awar mutum in misali mutum yayi yi da baka ya faɗi wani abu cewa ya saki matarsa amma shi ba haka yake nufi ba kaga wannan abin zai wahala wanda ba shi bai karɓi wannan zancen domin malamai suna cewa shi lafazi sarihi in mutum ya yi amfani da shi ba a kallon niyya kun gane wannan zancen me ma'anan ba a kallon niyya da zai da awar ba haka yake nufi ba ba za a karɓa ba domin saki ba a wasa cikinsa in ya ce ya saki matarsa to ta saku to lafazi in sarihi ne mutum ya zo ya ce ke wance kin saku to kuma sai ya ce wallahi shi ba haka yake nufi ba za ta iya yiwuwa ba hakan yake nufi ba to amma alkali zai nemi ƙara'in ne zai nemi hujjoji kaga shi tun da alkali ba zuciya zai shiga ba to zai iya masa hukuncin da hukunci ne ƙaba'an amma can kuma shi da ubangiji Allah ya san ba haka yake nufi din ba amma alkali bai karba ba to wannan shine abin da ke sa ku bambance tsakanin ƙaba'an da kuma biyanatan to shine suke cewa a ah, fala ya ka'u talaqu walau kana sarihan idan mutum ya zama ya yi amfani da yawa ya ce amma diyanatan fi ma bainal abdi wa rabbihi idan tsakanin bawa ne na ubangijinsa to wannan la ya ka'u talaqu saki bai yiwu ba amma alkali zai iya wancan yace walau kana sarihan illa idza nawahu sai idan ya yi niyya yawa sai idan domin mutum ya zama furici ne ya faɗa yace ya saki matarsa amma a zuciyarsa ya zama ba haka yake nufi ba misali wasa suke yi ya kama hannunta ta ce sake ni sai ce je ki an sake ki kaga wannan lafazin me lafazi ne na saki sarihi ne to amma a zuciyarsa ba saki yake nufi ba yana nufin ya saki hannunta daga hannunsa wannan kuma ana yin sa ya zama cewa a zuciyar mutum ba ka yi to ko da wannan din kun ga ai sarihi ne in a zuciyarsa lokacin da ta ce sake ni sai shi kuma ya yi nufin ba sakin hannun ba sakin aure to tasa kuɗin saboda nan kuma niyya ake kallo na fata mun fahimci abin yawwa to waɗannan suna nan matsaloli da sai suka ce kuma al-lafzu sarihu fi talaqi huwa al-lafzu alladhi la yusta'malu illa fi halli uqdati nikahi fi urfi man nataqa bihi asalin lafazin da ake ce ma sarihi dan wani zai tambaya yanzu me wai shi sarihin nan ba mu gane ba lafazin saki shi kadai ne inda larabci ne mutum ya ce anti taliq ko kuwa suka ce ka'idar ita ce duk lafazin da in kai magana da shi kai mai furucin ka san cewa ana amfani ne da shi wajen warware kullin aure kuma sannan shi mai jin shi ma ya san cewa wannan lafazin da shi ake amfani a faɗi warware kullin aure mun gane wannan kaga kenan ashe sai ya zama lafazi ne da duk mun haɗu a kansa cewa ba shi da wata fassara banda saki mun gane abu insha Allah yawwa to hukumun lafzis sarihi fi mai hukuncin lafazi sarihi idan mutum ya yi shi a saki suka ce ya ya auku ya ka'u bihi ma dama annatiqu ya arifu madlulahu muddin dai shi wanda ya furucin ya san abin da yake faɗi ya san ma'anar wannan lafazin ya san abin da wannan lafazi zai aukar in ya faɗe shi wala yushtaratu li wuqu'i talaqi bihi niyyatu iqa'i talaqi in mutum ya faɗe shi nan ba a neman niyya in har ya ce matarsa ta saku to ba za ka zo kuma ka ce a'a ban yi niyyar haka ba ba za a karba ba don haka shi sa yan uwa da Allah wannan babin duk mutumin da ya san yana da mata ina ba shi shawara ya je zaure a koya masa wannan babin daga farko har ƙarshe wajen mu'amala da zai da matarsa in Allah ko ya sa masa hali ba mai fushi ba ne ba wanda ake harzukawa da wuri ba ne nan da nan ya saki matarsa to yi ba a hankali amma in dai mutum ya san yana da irin saurin fushin nan yanzu na hankali zai tashi kuma yana ji da wannan lafazin na saki yana wa matarsa barazana da saki cewa in kika kara kaza zan sake ki ya ta irin wannan to in ya san yana da irin wannan lalle ya je ya karatu ya san yaushe irin waɗannan abubuwa suke faruwa ba sai sun faru mutum ya zo ya rikide yana neman wato wa zai gyara masa aure ba duba har ta zama mana al'ada a gun bahaushe wa a gyara hmm. bayan kun ga Allah ka ce gyara fa abu ya gama ɓaci sai abu ya ɓaci sai a zo a ce a gyara yau bai kamata a gyara abun da ya riga ya ɓaci ba ciki sai idan bai wuce marhalar da za a iya gyara shi ba yau in yana ya wuce marhalar da za a iya gyara shi to ba wani abu da za ka iya yi لأن اللفظ صريح في دلالته على إرادة الطلاق domin lafazin irin wannan to ƙuruƙuru yake ba dama a ce ba haka ake nufi ba shine har suke cewa ah, wan niyyatu innama ta'malu fi ta'yinil mubham ita niyya tana amfani ne tana aiki ne wajen ayyana lafazin da ba a gane shi ba in ka faɗi lafazin da ba a gane ba shine za a waiwayo ka sai a ce ah, wani mai kake nufi to sai ka faɗi niyyar ka kuma in ka faɗi niyyar nan taka kowa ita zai yarda isha ba za a ƙaryata ka ba saboda me saboda lafazin naka ba kurukuru yake ba amma in kurukuru yake to babu mai karɓar maganar ka wajibi ya zama cewa ba za a ce baka yi niyya ba Um, wannan shine ala hada ajma al fuqaha duk malaman fiqhu akan haka suka yi ijma'i shine har suke cewa falau qala lam anwi bihi talaq lam yuqbal da zai ba bana nufin saki da lafazin kuma da yake saki ne to ba za a karba ba walau qala aradtu annaha taliqun min wasaq kamar idan ya ce ni kalmar saki da nake nufi na ce ne daurin da nayi mata da hannu ko matse ta da nayi da hannu shi na saki to ko wannan ya faɗa ba za a karɓa ba saboda lafazin da ya amfani da shi mu in dai har niyyarsa ba wannan ɗin ba ce ina fata mun wannan in niyyarsa dama ta sakin ce sai kuma ya ƙarya yanzu ya faɗi wannan to ba za a karɓi wannan ba musamman babu wata wato babu wani ba ƙarina inda da ƙarina ta wancan misalin da na bayar mun san ƙarina ita ce abin da alama inda kama hannun ne kuma ya ce eh to jiki an sake kin wannan ba za a ɗauke shi cewa saki ba ne domin akwai karina akwai abin da zai nuna ba wannan yake nufi ba amma in haka kawai ne sai zo ya ce mata ta saku to kaga tunda ba a daurin take ba ba zai zo ya kawo fassara cewa dauri yake nufi ba tunda bai daure ta ba yawwa to shine sai ke cewa ah, wannan da lafuzan suna da yawa ah, yace wa kaza la yasau almar'ata an tusaddiqahu li'annahu khilafu adh-dhahir wa yusaddaqu fima bainahu wa bain Allah ta'ala wa yaqumu maqam al-lafdh as-sarih isharatu al-akhras suka ce isharar kuma kurma idan yana da aure ya yake sagin matasa hmm? su kuraman suna da alama ko ba haka ba yau to lallai a santa matar ta sani in yi mata wannan alamar da ba ta da wata ma'ana sai wannan to haka na a yi hukunci duk da lamarinsu yana da wahala yauwa shi kansa alkali sai in wanda zai hukunci a irin lamarin kurame sai ya zama ko ya iya magana tasu ko ya san istilahin nasu ya suke yi ko kuma ya samo ƙwararre wanda ya iya sai ya zama yana tsaye a tambaye shi me kace kuma me kake nufi ita ma me ya ce me yake nufi duk ai waɗannan abubuwa da haka duk kar a bari dai a shiga inda za a cuci wani ah, sannan shi wa kazalikal kitaba inda jumhur hakanan rubutu a wurin malamai suna cewa kitaba rubutu dangane da ah, saki nau'i biyu ce suka ce akwai kitaba gairu mustabina da kuma kitaba mustabina menene kitaba gairu mustabina rubutun da ba a iya karanta shi misali mutum ya zo ya rubuta a iska ko a kan ruwa ya rubuta wa matar yana mata ishara haka inda larabci ne ya rubuta alifun da nunin da ta'un ya ce ta da alifin sai kuma ya lamun da kaf sai rubuta a iska ya ɗauka tana fahimtar abin da yake rubutawa suka ce wannan saki ba zai yi da wannan ba ba wasa bane ne haka nan ko ya ya ce ta kalli ruwa sai rubuta rubuta akan ruwa ruwa na tafiya ya rubuta duk suka ce wannan ba zai yi ba ko ka rubuta ko da boko ko da me in na iska ne suka ce wannan babu kallati tuktabu alal hawa'i aw alal ma'i yace wa hadhihi la yaqa'u biha talaqun saki baya yiwuwa da wannan wa inna wahu ko da yayi niyya shi kuma kun ga nan domin da ma an ce ba a kama mutum da niyya ko har sai ya faɗa to me ya faɗi ka faɗa da furici ne ko ka rubuta wannan kuma ba rubutu ba ne insha Allah mun gane yawwa to sannan alkitabatul mustabina ita shi rubutun da yake bayyananne shine alwadiha quru wa hiya allati laha baqa'un ba'da kitabatiha shine rubutun da in an gama rubutu gashi ana gani in ka samu irin abin nan da ake rubutu da shi mai transparent haka wanda kana zanawa ya dauke to shi ma ba amfani da shi sai rubutun da ka zana ka ɗauke hannunka ka ɗauke alƙalamin ka da shi cikin kwamfansa kuma rubutun ka ganshi yana nan to wannan rubutun shi ake cewa rubutu shine ake ɗaukar wato saki ma'ana ya zama cewa kallaci tuktabu alal waraqi wadda aka rubuta akan takarda a ita ce shine sai yake cewa fahiya nau'ani ita ma wadda aka rubuta akan takardar nau'i biyu ce da fatan kuna biyu Ah, akwai marsuma akwai gari marsuma akwai zananniya wadda zane ne gashi ana gani akwai wanda kuma ba zane bane yace wa marsuma fa hiya al maktubatu an tariq al war risala yace shine wanda mutum zai rubuta a tsari mun an ce marsum shine wanda yake kamar official rubutu shine ake nufi ba wai zane ba yawa official shi ake nufi da marsum domin rusum a lafazi yana zuwa da ma'ana abin da yake ake amfani da shi a fada al marasim almarasimin ana nufin official tsari mun fahimci abu. to idan mutum ya tsarin takarda ya rubuta takarda misali ya rubuta da adireshi da suna ya sa sunanta wance yarwa ne kuma ya rubuta misali wani unwani ma'ana adireshi ya rubuta kuma ya aika wa wannan mata kamar ya rubuta mata ya ce amma ba'adu ya ce bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sai ce amma badu bayan haka ya fulana ya kewance ya kira sunanta ya ce anti taliqun ke sakakkiya ce na sake ki to wannan malamai suka ce saki yayu suka ce amma gairul marsuma amma wanda ba official din ba shine fahiya gairul mu'anwana ila zauja shine wadda ba adireshin ta zuwa matar ba ka an yaktuba ala waraqatin kamar ya rubuta kawai a takarda ya ce fulanatu zaujati talib ya ce wance matata ta saku haka kawai ba tare da ya rubuta mata zuwa gare ta ba bai ce mai ya ke wance ba in ya ce ya wance to da ita yake in ya rubuta takarda kawai aka tsinta a gidansa matarsa wance ta saku in kun wannan to wannan sai suka ce fa inna wa talaqa waqa'a in yayi nufin saki to ya yiwu wa illa in ko ya ce ba nufin saki yake ba tun da bai yi irin wancan tsarin ba to malamai suka ce ba ta saku ba har sai an tambaye shi inna in ya ce ba shi ke nufi zai iya cewa ya rubuta ne yana koyar rubutu <laughs> haka suka rubuta ya eh, cewa zai rubuta koyan zane yake wani ne yake koya masa rubutu yake so ya koyi rubutu shine ya rubuta wannan lafazin in ya faɗi wannan za a karɓa saboda dama ba sarihi ba ne ya yi wajjaha khitabin ya jefa shi zuwa gare ta mun fahimci wannan kun ga rashin sanin waɗannan ma wani lokacin wasu sukan aukar da sakin da bai ma yiwu ba yawwa da mutum yana da ilimin zai san cewa maganar niyyar nan tana da muhimmanci maganar kuma takarda ya zo a koya masa yadda ake rubuta takardar saki ya je gun malami a koya masa in ba haka ba in yayi ta shirme to ba sakun ma bai yiwu ba mm, sakin kai bai yiwu ba to waɗannan maganu suna nan da dama da dama kuma da dama wanda suna faɗar har yanzu idan jara sari'u lafzi talaqi ala lisanil aqil baligi, la yanfa'uhu an yaqula kuntu fihi la'iban idan mutum mai hankali baligi ba shi da matsala a kansa sai aka ji ya faɗi lafazin saki to kada ya da'awar cewa wasa yake ba za a karba ba mun fahimci wannan kada ka gaya wa matarka cewa ka sake ta da lafazi sarihi sannan kuma sai ka buka ce a wallahi ai da wasa nake yi ba a yin saki da wasa yawwa in ka faɗa ka faɗa kuma ya a attalaqul mu'allaq wannan na yi zancensa saki wanda yake conditional wanda aka rataya shi da wani sharaɗi shi ne idan kanal maqsudu bihi talaku shi ne abin da na faɗa ɗazu in me shi yana nufin saki fa ya yaqau to saki ya yiwu bila khilafin wannan ba saɓani wa amma maksudu bihi tahdid amma in so yake tsoratar da mata yace in kika yi kaza wallahi kaza yace in kika tsalla ko gunnan kin saku in wannan nufin sa asali shine ya tsoratar da ita ba wai ya sake ta ba to in yace ba sakin yake nufi ba za a karba kun fahimci wannan shi ma kani ina ga kaman ba ku gane ba bai sigatu talaqi ghairi sariha kinaya kuma yana da lafuzza da yawa wa alfazul kinaya fi talaqi huwa kullu lafzin shi kuma ka'idarsa ita ce كل لفظ يستعمل في الطلاق وغيره استتر المراد منه duk lafazin da ake iya amfani da shi wajen saki da kuma wani abun da ba saki ba sai aka suturce ma'anar ba ta bayyana ba to ne shi ake ce makinaya in dai za a iya amfani da shi wajen saki kuma za a iya amfani da shi wajen wani abu daban misali wancan na cewa ta tafi gidansu cewa ta tafi gidansu zai iya ɗaukar saki zai iya ɗaukar kuma cewa ta je ta yi zumunci duk zai iya ɗauka don haka idan mutum ya ce wancan yake nufi za a yadda da shi in ya ce wancan yake nufi za a yadda da shi saboda mai ba sarihi bane kinaya ce malamai suna cewa talaqul kinaya qa'u idan nawahu sahibuhu idan mutum yana nufin in misali mutum ya ce je ki gidanku sai aka tambaye shi me kake nufi sai ce saki yake nufi to malamai suka ce ɗaya ne kar a ce masa biyu ko uku wannan shine ra'ayin jumhuri kar ku dora masa ya kai uku ba ma bukatar ma sai an tambaye shi nawa kake nufi yawa kawai ɗaya za a ɗauke shi shi ne suka sa masa sharaɗi sharaɗinsa guda biyu wa yustaratu li yuqi talaqi amrani saki yana da sharaɗi biyu kafin ya auku al-awwal an yaqsida lafz talaq shi mai maganar ya nufin lafazin saki din falau kasa da lafzan akhara fa sabaqa lisanuhu ila lafzi talaqi lam yaqi talaqu idan mutum yana magana yana so ya faɗi wani abu daban zai ce ko anti tahira misali aiku kina da tsarki yau sai kuskure ta din nan maimakon tahira sai ce taliq ya kuma tabbatar da cewa a zuciyarsa wannan tuntuɓan baki ne tuntuban harshe ne in ya tabbata haka to saki biyu ba mun gane wannan saboda ana kallon niyya din a wasu mahallan in ya tabbata cewa ba hakan yake nufi ba yauwa in dai har akwai karinar da za ta tabbatar da sabuƙin lisan wannan kuma yana da alaƙa ne da da abin da alkali zai yadda da shi in an je kotu a ce to kai me kace na ce na buɗe baki ne dama ta fito daga banɗaki ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ina so in ce anti jamila ke kyakkyawa ce sai na manta sai na ce kin saku ta ku dama ba a tawakku in mutum ya ga matarsa da kyau kuma ya ce mata ya saki ta ko ba ka bane yau in yi awar irin waɗannan ah, alƙali gwargwadon ƙarinar da take hannunsa zai iya karɓa zai iya kuma cewa a'a ba zai karɓa ba to maganganun yan suna da yawa ah, na biyu kai sharaɗin shine an ya da ma'anahu bayan ya faɗi lafazin ya zama a zuciyarsa ma'anar wannan ɗin yake nufi in ma'anar ba ita yake nufi ba to wannan shi ma ba a nufin ma saki ba zai samu ba malamai sun faɗi wasu misalai akan ƙarinar da take nuna gaskata miji in yace ba saki yake nufi ba akwai wasu ƙarina guda hudu nan kawo mana su da gaggawa misalai ne suka kawo misali an yi hakiya ƙaula gairihi idan suna hira sai yana baiwa matarsa labari kin ga wani haka kawai ran nan wallahi suna zaune da matarsa ya buɗe bakinsa kawai sai ya ce mata anti taliku to kaga shi hikaya yake yi na abin da wani yayi to yanzu wannan in ya zo alkali ya ce to ai kai ka gaya matarka sai ce a'a ranka daɗe ni ina gaya mata ne labarin wani abokina ya yi haka ni kuma ina bashi ina bata labari sai na akaito tunda hikaya ce to alkali zai iya karɓar wannan ce to shikenan wannan ba saki bane mun fahimci wannan insha Allah na biyu an ya ƙulan faƙihu li tullabihi malamin fiƙihu yana koyar da ɗalibansa wa huwa yu'allimuhum lafzat talaqi yana koya musu yadda ake yin saki fa yaqulu sai ce taliqun taliqun taliqun to ta matar ba za ta saku ba <laughs> to ga san da za ta saku ai ba mai koyar da <laughs> ba wanda zai koyar da wannan babin ko <laughs> Allah sauki yawa na uku an ya kuna ismu zaujati taliq wannan na ban misalinsa ya zama matar sunanta kenan taliqu eh shi ma idan ya fa innaha la tatluqu taliqun la tatluqu yawa sunanta taliqun na haka bata sakuwa sai dai amfani da wani kuma abin nan din haka illa idza arada bi hadha lafz halla ismati zawaj yawwa sai idan dama abin da yake nufi kenan cewa zai sake ta na hudu kuma na karshe sai mu a kansa qawlu muallimi tajwidi anti taliqun wa tikraruha li yuallimu tullabahu ba'd ahkam at-tajwid misali idan malamin tajwidi ne shi ma yana so ya koya wa ɗalibansa tajwidi zai amfani da to yadda ake amfani da ita yadda ake fidda sifatul huruf da sauransu shi ma sai amfani da lafazin antitalik shi ma matarsa ba za ta sa kuma saboda koyarwa yake to irin waɗannan suna cikin da abubuwan da malam suka tattauna za su fidda mutum daga a tuhume shi da cewa ya saki matarsa in yi da wasu to wannan matsalar tana da yawa kawai na kawo ishara ne dan ɗaliban ilimi su koma littafai kuma wanda ba su da karatu su san cewa abun na harkar saki ba da ka ake ba da Allah aje a rika tambaya duk abin da za a karka bari ka yi abu cikin bacin rai yawa amma wannan bai wadatar a ce mun gama da wannan matsalar ba da darasin mu na gobe wannan aya da mu karanta za mu ji tafsirin ta mu gama kuma zai mu shiga cikin walwalidatu yurdina auladahunna insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya yassare mana Allah ya kara mana ilimi mai amfani ya tabbatar da mu akan hanyar daidai wa akhiru an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk